This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya, barkanmu da Juma'a. Baba ya ko makeri ne tare da Murtala faruka Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Juma'a 20 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Murtala da kanan labarai. Baba hukumomin Falasɗinawa sun ce an kashe mutane goma sha biyar a cikin dare a zirin Gaza a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai. dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a labanan sun buƙaci a gaggauta ɗaukar matakan hana yaɗuwar kai hare-hare kan iyakan labanan ɗin da isra'ila rasha ta gargaɗi ƙasashen yammaci da ukraine kan mummunan sakamako idan har kiev ta kai hari kan babbar abokiyarta belarus kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa waɗanda za su kada ƙuri'a a gobe asabar a zaben gwamna a jihar edo sun shiga fargaba sakamakon yadda 'yan siyasar jihar suka ɗauki lamarin ko a mutu ko a rai kwamishinan 'yan sanda a benin ya yi zama da wayannan jam'iyyoyin siyasa a kamannin wannan zuwan su general abdulsalam peace committee hukumomi a ghana sun fara daukar kwararren matakai akan masu hada magungunan gargajiya ko maganin baki ba da izini ba ba mun ce bakin magani baya da kyau ne it is good amma akwai yadda ya kamata a sarrafa shi a je wajen wanda ke da iliminsa da zai iya yi bayani yadda za a ɗauki a sha sannan a samu amfani shi in ba a yi haka ba illansa ya fi amfanin da za a samu kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin haɗin gwiwa na da ɗan gari wanda shirin yau zai ya da zango a garin fadama da ke birnin accra a ghana muna kuma ɗauke da sakonnin kuma sauraro da aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fata an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomin Falasɗinawa sun ce an kashe mutane goma sha biyar a cikin dare a zirin Gaza a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai. Wani hari da aka kai da sanyin safiyar yau Juma'a a garin Gaza ya afkawa wani gida inda ya kashe mutane shida ciki har da ƙananan yara da ba a san adadinsu ba. a cewar hukumar tsaron farar hula ta gaza an kashe wani mutum guda a birnin gaza sa'ad da wani harin ya rutsa da wani gungun mutane akan titi isra'ila ta dage kan cewa tana kai hare-hare ne ga 'yan ta'adda tare da zargin hamas da wasu kungiyoyin da ke dauke da makamai da saka fararen hula cikin hatsari ta hanyar fakewa a cikin gidajen jama'a sojojin da ba kasafai suke yin tsokaci akan hare-haren da suke kaiwa ba ba su ba da wani karin haske akan wannan lamari ba ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce an kashe falasɗinawa sama da dubu arba'in da ɗaya a yakin tun bayan harin ta'addanci da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba ma'aikatar bata bambance tsakanin mayaka da fararen hula ba a alkaloman nata amma ta ce sama da rabin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara a halin da ake ciki kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a lebanon sun buƙaci a gaggauta ɗaukar matakan hana yaduwar kai hare-hare akan iyakar lebanon da isra'ila biyo bayan hare-hare mafi muni da isra'ila ta kai ta sama a cikin kusan shekara guda na rikici da kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran rundunar sojin isra'ila ta faɗa a jiya alhamis cewa ta kai hari kan ɗaruruwan cibiyoyin harba roka na kungiyar hezbollah da aka shirya harbawa zuwa isra'ila a wani harin da majiyoyin tsaro na labanan suka ce shine hari mafi muni tun bayan barkewar rikici a watan oktoban da ya gabata rikicin da yakin zirin gaza ya haddasa ya kara kamari a cikin wannan makon inda kungiyar hezbollah ta fuskanci wani hari da ba taba ganin irinsa ba inda na'urorin sadarwa na hannu da membobinta ke amfani da su suka tarwatse tare da kashe mutane 37 da kuma raunata wasu dubbai wata majiya a lebanon ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an lullube batiran na'urorin sadarwar da wani abu mai fashewa da aka fi sani da petn ta yadda yake da matukar wahala a iya gano shi. A yau Juma'a Rasha ta gargaɗi kasashen yammaci da Ukraine kan mummunan sakamako idan har Kiev ta kai hari kan babbar abokiyar kawancenta wato Belarus inda ta bayyana cewa za ta shigo domin kare kasar inda ta girke manyan makaman nukiliya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Maria Zakharova ta shaidawa manema labarai cewa moscow ta damu da abin da ta kira karuwar ayyukanta da hankali a kan iyakar kasar da belarus tana mai cewa akwai yiwuwar za a iya yin wani yunkuri na faɗaɗa yakin zuwa yankin kwanaki bayan da ukraine ta mamaye yankin cox na rasha a ranar 6 ga watan agusta shugaban belarus alexander lukashenko aminin shugaba vladimir putin ya yi hasashen ya yi hasashe ba tare da ba da wata shaida ba cewa kiev na iya tunanin kai hari kan belarus Minsk wace ta zargi jiragen saman Ukraine da ke ta ka'idodin sararin samaniyar ta daga baya ta sanar da aikewa da ƙarin dakaru zuwa iyakarta da Ukraine ko da yake Kiev ta ce bata ga wani gagarumin sauyi a yankin kai iyakar ba. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan. Duk da shirye-shirye da hukumar zaɓe ta INEC ta yi masu wuka da kuri'a a gobe asabar a zaben gwamna a jihar edo sun shiga fargaba sakamakon yadda 'yan siyasan jihar suke nuna lamarin a matsayin ko a mutu ko a rai inda kuma wasu ke nuna gamsuwarsu ga shirin jami'an tsaro jami'an tsaron jihar da ake zargin su cewa suna nuna bangaranci sun ce aikin suke yi wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar ya aiko mana da rahoto kan haka Hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana shirinta na gudanar da zaɓen kujerar gwamna a jihar Edo da ke kudancin Najeriya. Manyan jam'iyyu goma sha takwas ne dai za su fafata yayin zaɓen na kujerar gwamna da suka hada da jam'iyyar LP da PDP da APC mai mulkin Najeriya. Ko da dai an gudanar da taron tabbatar da zaman lafiya a ranar zaɓe. jam'iyyar apc dai na kokawa kan wasu jami'an hukumar zaɓe ta ƙasa ita kuma jam'iyyar pdp na kokawa kan cewar apc ta auno 'yan bindiga waɗanda za su tada kayar baya a yayin zaɓen na kujerar gwamna zargin kuma da ita ma jam'iyyar ta apc ke ma pdp rundunar 'yan sandan jihar edo ta ce ta kama mutane da dama da ake zargi da shirin ta da kayar baya a yayin zaben na kujerar gwamna na ranar asabar sp moses yamu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar edo kwamishinan 'yan sanda a benin ya yi zama da wayannan jam'iyoyin siyasa a kamannan wannan zuwan su general abdulsalam peace committee nigeria duk sanda akwai zabe duk wadan abin da ya faru sai a yi kokari ana linka shi da siyasa amma a kasashen gaskiya shine mutum mai laifi dai mai laifi ne Hukumar zaben Najeriya dai ta yi tanadi na musamman musamman na na'urar nan ta Bibas guda dubu biyar da kuma jami'an hukumar zaɓe su dubu goma sha takwas waɗanda za su kula da runhunoni dubu hudu da ɗari biyar da sha tara a jihar ta Edo mai ƙananan hukumomi goma sha takwas. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawon hukumar zaɓe ta ƙasa. Eh hukumar zaɓe dama aikin ta shine shirya zaɓen da gudanar da shi. Samar da tsaron ya ta'allaka ne a wurin jami'an tsaro kuma mun yi ta taro da su kafin yanzu an yi alkawarin za su samar da dukan wannan tsaron da ake bukata akwai wasu ma'aikatanmu da muke kiran su ragtech kamar mu ce injiniya ne da aka ɗauke shi aka bashi shi horaswa zai tsaya a kowane re don har wata rumfar zaɓe ka samu matsalar na'ura nan da nan zai garzaya ya je ya duba ya jihar ta ido dai na ci gaba da bayyana fatar su game da zaben na kujerar gwamna da zai gudana ranar asabar my reaction for tomorrow's election is to pray for peace a, eh, an election without wannan tana cewa ne sunana Esther Uzazi ta ce ra'ayina game da zaben kujerar gwamna a jihar ta Edo muna fatar ya kasance cikin kwanciyar hankali muna ci gaba da gudanar da addu'a domin ba ma son zub da jinin kowa saboda zaɓe muna fatar za a gudanar da wannan zaɓen ba tare da tashin hankali ba shi ma wani ɗan jihar ta edo da ke da suna osaki usagu ya ce gaskiya ban shirya gudanar da zaɓen gwamna ba domin a gani na bata lokaci ne domin duk wanda ka zaɓa baka tsira ba ba sa cika mana alƙawallukan da suka yi babu tsaro babu aikin raya ƙasa saboda haka ko an zaɓe su bukatunsu ne kawai a gabansu wannan fafatawa dai za ta fi zafi musamman tsakanin ɗan takarar jam'iyyar pdp da na apc da kuma jam'iyyar lp mutane miliyan biyu da ɗari shida da ashirin da tara su ne suka yi rijistar kaɗa zaɓe a ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar ta edo lamido abubakar sokoto muryar amurka daga benin jihar edo najeriya To madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga murtala ci gaban labaran duniya. shugabannin kasashen duniya suna hallara domin taron su na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da za a fara a ranar lahadi kuma batutuwan yakin gaza da sudan da ukraine ne za su kasance a sahun gaba babban taron na majalisar ɗinkin duniya na bana zai mai da hankali kan wani mummunan yanayi a duniya a cewar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres we see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts ya ce muna ganin rarrabuwar kawuna tsakanin yankuna daban-daban na duniya da rikice-rikicen da aka kasa shawo kansu musamman a ukraine da gaza sudan da sauransu yakin gaza na dab da cika shekara guda inda aka kashe falasɗinawa sama da dubu da ɗaya yayin da mutane ɗari da aka yi garkuwa da su daga isra'ila har yanzu suke a hannun hamas sai dai da wuya a sami wani ci gaba a tattaunawar tsagaita buɗe wuta a taron na majalisar ɗinkin duniya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan ta sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kimanin masu hada magungunan gargajiya ko maganin baki sama da dubu ɗari biyar ne aka gano ba su da izini da hukuma wato ta basu na hada maganin lamarin da ya sa hukumar kula da lasin sayar da magunguna ta ghana ta tashi haikan tana yaki da wa'annan mutane dr abdulra'uf tsohon shugaban wannan hukuma kuma shugaban wata cibiyar masana harkar kiwon lafiya ta healthcare international ya mana ƙarin bayani akan dalilin da ya sa hukuma ta tashi tana wannan yaƙi. muna mutane bayani muna musu gargaɗi cewa ba mun ce bakin magani baya da kyau ne it is good amma akwai yanda ya kamata a sarrafa shi a je wajen wanda ke da iliminsa da zai iya yi bayani yadda za a ɗauki a sha sannan a samu amfanin shi in ba a yi haka ba illansa ya fi amfanin da za a samu ka duba yanzu muna yawan samun chronic kidney diseases mm, ciwon koda ya fara yawa ko ya yi yawa me kawo shi kullum na wannan zance shan magunguna ba kan ka'ida ba number one abin da ke yawan kawo shi kenan in ka sha shi fiye da yadda aka ce ka ɗauka ko ɗanka ko hantanka ya ansa saboda da koɗa mm. hanta suke narkawa suke fidda wanne jiki ke so da wanne jiki bai iyawa wanne jiki bai iyawa ya bi cikin tsari ko ya cikin ba haya ya fita wayan su ma su bi cikin zufa to sai ka je ka dura ma jikin karfin da adadin da shi ko dan ko hantan ba zai iya ya tace ya fidda wanda jiki yake so ba ka ci gaba da haka shi zai raunana ma koda ya ji ma ciwo to shin akwai wani mataki da hukuma take ɗauka na ganin cewa an kama wato masu magungunan gargajiyan da ba su da ilimi ko kuma ba su da lasin yin wannan aiki kullum ana kamawa saboda in kana da shi akwai hanyoyin da aka ajiye da za ka iya ka kai a gwada karfin maganinka a gwada ma yadda za a yi amfani da shi a baka nomba ko license da za ka iya kasar da shi wannan bangaren food and drug authority kenan in ba wannan tambarin su akan naka wannan maganin suka sami kashe su rike ka so akwai tsare-tsaren da aka yi yadda za a yi a tafiyar da abin yadda ya kamata to akwai wata magana na batun magunguna da aka shigo da shi da kasashen waje taɓa raunin hanya irin su tramol da wasu magunguna da ke sa maye da abin da ban sani ba hukumar ka tana da labari ko kuma tana da masaniya game da irin haka in kuma tana da labari menene matakin da kuke ɗauka wannan abin ana cewa wai ruwan dare gama gari ne hmm. A duniya gaba ɗaya ana cikin wannan matsala wa'yansu ba tramor ba ne wani magani daban ne amma amman afirka in ka shigo problem ɗin ne psychotic drugs maganin da ke sa mahe wanda mutum ya sha ya ga cewa kamar shi ne ke saman duniya yana mm, yawo mm, mm. to tramol na ciki tramol magani ne analgesic ne kamar maganin ɗauke pain ko eh, ciwo mai rage radadi wannan kuma ana ba da akwai adadin da ake bayarwa a ghana 50 mg karfin da aka rijista a ghana kenan intramural drug ya fi 50 mg ba a rijistas a ghana to amma masu wanda suke shigo muna kasa ba ba 250 mg aka ke ganin su cikin system din a kan 50 mg kadai aka rajista. Wato miligram hamsin amma waɗanda suke fitowa da suke shigowa da shi taɓa rauniyar hanya suna kawo mai ƙarfin 250. 250 hukuma in ya same ka ka shiga halin da bai dace ba hmm. wa'yansu sun ɗauke shi bangaren samun kuɗi kenan to ka samu kuɗi ka jima wani ciwo morali ma ai ba daidai ba ne Tuma da la'agai da Dr. Abdulra'uf kenan tsohon shugaban hukumar kula da lansin harkokin magunguna a Ghana kuma shugaban cibiyar Healthcare International. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum. Yau shirin namu na da ɗan gari wadda na haɗin gwiwa ne tsakanin VOA da tashar Marhaba, yaya da zango a sabon fadama garin imamai da ke anan Accra. Yanzu zan bar ku da malama Maryam Bawa Muhammad na tashar Marhaba da bakunta malamai bismillah. So Assalamu alaikum sannunku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Ah, sai dai muna tare da babban bako wanda shi ne zai bamu takaitaccen tarihi ko kuma mu ce tarihi ɗaya bayan ɗaya yadda daga baki ɗaya za mu fahimci me muke ciki a daidai wannan lokaci. Amma kafin in zauna yi taɓaɓatu za mu so mu ji daga bakinsa shi ɗin wane ne shi kuma ta ma aka yi ya zamanto shi ne a matsayin wanda za mu tattauna da shi a yau din nan assalamu alaikum alaikum salam rahmatullahi barakatuh to da farko dai zamu so mu san kai kowa ne saboda da akwai abubuwa da dama da muke so mu ji daga gare ka a yau din nan bismillahir rahmanir rahim sunana alhaji jibril ibrahim abbas mahaifin kakam shine abbas amma sunan mahaifin babana muhammad maza waje shine limami har buka zo gana gulkus aka fi shi imam muhammad maza ubansa sunansa abbas mai lakabi shawai asalin su sun fito ne daga katsina su kuma zuri'ansu ne cikin jikokin shek abdulrahman Sheikh Abdulrahman balarabe ne na Siriya. Wasu idan suka ji wannan bayani sun ce a a a magana akwai faɗi kuma <laughs> sannan akwai zarfi amma kuma bara mu dan karkato hankulan mu mu dawo kan asalin fadama saboda a yau din tarihi muke so mu ji game da fadama musamman kuma ma sabuwar fadama ta ya aka aka samu sabuwar fadama a dama can akwai tsohuwar fadama ne kafin a samu sabuwar fadama abinda muke so mu ji kenan to fadama dai a hausance dai wuri ne makwancin ruwa to tsohuwar fadama da can su kakannin namu da can suna zango zango da yake kiran zango ne ko kwanzu ake kiran zangon kaje da can su duka wurin suke ba wani zango hmm. shi wurin shi ma da nemi shi kafa wannan zango kowa ya zo ya zama wurin ya bunkasa. to ana na nan shi kakan namu mahaifin ubanninmu shi a basin bai gima ba ya bar duniya shi kakanmu shi ya shi kasa a tsohuwar farama a shekara dubu alif da ɗari tara da goma sha takwas yau shekara ɗari da biyar kenan lokacin turawa na golkos to sai lokaci ya zo aka samu yancin kai sai mai shugaban ƙasa nkwame kurma. ya so ya gyara wurin ya mai da wurin shakatawa domin akwai rafi da ya ratsa har cikin teku to ya so ya kwarkwari wannan wuri ya jawo rafin nan ya zo ya gina wani wurin shakatawa a wurin da muke to sai nemi asalin masu kasa fadama an karawa masu kasan ga akra suka ce nasu ne ya ce me ke gwada naku ne mu kuma da muka sa a wurin su muna takardu sun ba takarda sun muna komai hmm. sai ya nuna ce lalle kuwa naku ne ya ce to ku ba mu da magana da kai muke magana kana son kuɗi ne ko dai kana son abin gashe ce a'a shi ya riga kafa zango ina da jama'a da yawa in ya karbi kuɗi da san da zai da sauran jama'a ba shi ya ce to kayi gaskiya gidan kwano ne zalla madama gidan kwanuka ne zalla ba wanda ya gini ginin block to she ya dace shi in kurma ya zo ya nemi kasa nan fitar mana da komai ya ba mu sukuru ta can kofar ma ba mu da suku ya fitar mu da ba wurin ba haya wurin uku ya fitar mu da kasuwa ya ba mu kuma wurin tasha tashar loro yanzu kika an karga da kyau ka samu unguwa da ke da tashar loro mu muna da shi muna da kuma kasuwa gashi nan kasuwa mu ya fitar mu da duk komai ya fitar mu da daki daki kowa da ka zo ba kai ga wuri ne kurum shaida a gwada maka a to aka gina yau shekara 60 kenan wannan muke na muka rona Um, da za mu yi maka yanzu mm. ita ce dole da akwai wani irin uh, bambanci mm. da za a samu tsakanin wato ita kanta fadama da kuma sauran wuraren da yake a uh, mu ne da sauransu inda mutane ya zama duk mutanen mu ne ke wajen to wani irin bambanci ne bambancin da ke akwai munan farama ƙasar tamu ce kuma allah ya kaddara muke limancin gana duk gana idan ka ce kuke limancin ghana mm-hmm. duk ghana ga baki ɗaya ƙasar gana mm-hmm. me kake nufi saboda akwai wurare da dama akwai musulmai ta ko ina kuma lungu da sakon ƙasar nan sosai fa za mu so kaɗai mana to mun nan mun zama to ido na kanmu saboda wurin limanci da har wa yau cikin iko Allah ko menene dai za a yi na batun hukuma da wasu abubuwa mu ta fiskar musulmai mu ake tunkara muke abin to abin da ya kawo nike ce miki kamar mu mun zama kamar wani daban kenan cikin abin nan haka yake mm-hmm. idan wato ka duba uh, unguwanni da dama zaka ga abubuwan da ya sa suka bambanta da wasu unguwanni ko kuma aka ce maka wannan unguwa ce ko kuma gari ne da ya ci gaba zaka ga da akwai abubuwa da dama musamman ta bangaren kasuwanci ilimi karatu da sauransu to da akwai ire-iren waɗannan abubuwan a cikin sabuwar fadama eh to akwai dai makarantar ya akwai makarantar arabiya na malam akwai kuma na boko don kurma ya yi yara da yawa ta fuskan wannan kuma da yawa sun shahara sun fita waje sun zama wasu abubuwa akwai wani yaron mu guda da kanshi abdulaziz shi shahararre ne dan nuclear ya mutu ma daga amerika ya yi zurfi cikin sha'anin nuclear scientist ne so a ne da kuma aka samu wani gari da ake kira da kuma da ba ba wani gari da kuma tashin fadama tun mutanen tsohon fadama su suka je suka kafa zango a takuma yanzu ba su ba ko ɗaya su zuri'an su ke wurin to mu kuma wai hawa yau da mu ke da mu nan. Masha Allah za mu so mu sani ko da akwai wurare na tarihi a cikin wannan unguwar ta Fadama. Kwarai kuwa tarihi kuwa sosai shi Muhammad maza waje a Baz faɗi tsohon liman nan ya rasu kuma gwamnati ya ce a da shi na cikin masallaci shi ne farkon da aka binne a cikin masallaci duk filin Ankara yana cikin masallaci yanzu haka. Kuma ɗansa babban ɗansa shi ma da ya gaje shi shi kuma haka an kai shi ma yana kwance nan to a wurin ana fitowa ana zuwa ana ɗaukan hoto aka zo ana neman albarka ana addu'a wani fanni a matasa kuma in ce mutanen fadama suka fi mai da hankali a kai kowa yanzu ya dukufa kan batun ilimi kuma wadansu ya'yan suna cikin batun siyasa amma ba su da abin na amma dai batun fannin ilimi dai kowa yanzu maza da mata kowa abin da yake ciki kenan mun samu yaran mu za ka samu yara in maluma kake nema akwai su kuma yan takardu ne kamar ni haka ni ministry of education ne aiki ni ne kuma chief clerk a wurin to muna nan muna ta jin daɗin wa'annan bayanai da kake ka san tarihi yana da daɗin ji amma kuma da akwai abin da wasu na san za su yi tunani a kai su ce a to me yasa ana so a ji tarihin wuri ba a tambayi sarkin wuri ba shi yasa a daidai wannan lokaci za mu so kai cikakken bayani akan abin da ya sa ya zama na kai ne nan zaune kake mana bayanin wannan unguwa mai albarka gaskiya ne sarki da kani yake gare mu kuma shi ma ya san tarihi amma kakan namu ya zaunar da mu ko ba galiba mun sharku da shi kwarai ya ka kawo mana abubuwa da yawa akwai abu da yawa da yake shi sarki ya sani kuma akwai abu da yake bai shari ba to saboda abu da in ya kulle masa mu muna iya gaya masa mu ce yakan tambaye mu mu ce kaza kaza yi kaza kai eh, to shi kuma ya san wasu ba bai san wasu ba to abin da ya kawo ya zama to ni na tsaya madadinsa kenan nake wannan abubuwan da kike tambaya na wato duba da yanayin yadda aka mai da hankali akan harkar ilimi na karatu nan gaba me kake ganin fadama za ta iya zama kwarai kuwa dama za ta ci gaba saboda a samu yara kowanne da ka samu yana da makami shi ne na ilimi to kowane fanni iyaye sun dukufa wurin neman ma yaransu ilimi kuma kowa na kokarin yadda zai yi duk wanda za ka samu ta wurin kimiyya ne ta wurin wani sana'a ne ta kowane tafin fanni dai ka zo dai za ka samu yaro ko yariya tana ciki to za mu so mu ji da ƙarshe eh, me za ka faɗi da zai kawo gyara a wannan unguwa ta fadama abin da ya kawo gyara har ko dai gaskiya wurin batun makaranta gwamnati kafin mu zo ya ba da babban fili ya gina na makarantar firamare da filin nan kuma da sauran da mutane suka ɗiba an yi coci an gina wani masallaci zato amma wani an encroach mun yi mun yi mun yadda za a yi saboda siyasa an kasa yin maganin wannan kaga yanzu ma an zo an yi batun an buɗe muna wurin filin motsa jiki wannan ya yi daidai amma bayan shi wannan da yake ya kamata wannan wurin nan an yi shi ne gab da saboda a yi makaranta ne bayan kuma kasuwa lokaci an taso kamar da a taso da wasu yan kasuwa an fara zuwa ka ga kaman ka gashi gashi gashi kuma shi kenan magana ya shuru. To muna godiya sosai a daidai wannan lokaci bara mu ƙara miƙa ku ga Idwanin Layi Muktar Abbas. Assalamu alaikum. Kyau masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na da ɗan gari na wannan mako a madadin Maryam Bawa Muhammad ne Ridwana Muktar Abbas nake cewa sai wani sabon jikin. da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Kace salam ya Hausa hakika hallaka karsugumin dan bindiga Halilu Subudu da jami'an tsaro suka yi a jihar Zamfara abin farin ciki ne. Ganin yadda 'yan bindiga suka zame ma Najeriya tankar barkono a ido. Fatan ma'anan shine duk wani mugu a kasar mu Ubangiji Allah ya kawo mana karshen sa. sai sako na biyu da ya fito daga baban gida buba fajewa da ke karamar hukumar ta kai jihar kano a najeriya kace salam voa hausa abinda yake damun al'ummar fajewa a karamar hukumar ta kai ne matsalar titin mu da ya tashi daga ta kai zuwa wuciyawa jan gargari sabon gari ya shigo ta fajewa ya fita zuwa gurjiya kwanar hatsari kayar dar birnin bako a gwarmaji kace kamata ya yi 'yan majalisar mu na jiha da na tarayya da kuma kwamishinan hamza kace kaceko da su kawo maku ɗauki akan wannan titi naku da yake dagula muku lissafi musamman ma a lokutan damina to da fatan allah ya sa sun ji to a musu da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. a takaice wani hari da aka kai da sanyin safiyar yau juma'a a kan a gaza ya afkawa wani gida inda ya kashe mutane shida ciki har da kananan yara da ba a san adadin su ba a cewar hukumar tsaron farar hula ta gaza a halin da ake ciki kuma dakaruwan zarda da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar labanan sun buƙaci a gaggauta ɗaukar matakan hana yaɗuwar kai hare-hare a kan iyakar labanan da isra'ila biyo bayan hare-hare mafi muni da isra'ila ta kai ta sama a cikin kusan shekaru goma na rikici da ƙungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a yau juma'a rasha ta gargaɗi ƙasashen yammaci da kuma ukraine kan samun mummunan sakamako idan har ta kai hari kan babbar abokiyar kawancenta wato belarus inda ta bayyana cewa za ta shigo domin kare kasar da ta girke manyan makamanta na nukiliya shugabannin kasashen duniya suna hallara ko kuma sun soma hallara domin taron su na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya da za a fara a ranar lahadi kuma batutuwan yakin gaza da sudan da ukraine su ne za su kasance a sahun gaba mahukunta sun ce an harbe wani alkali a wata karamar kotu da ke gundumar kentucky a cikin zauren kotun da ke yankin ana tuhumar jami'in 'yan sandan yankin da laifin kisan kan gwamnan wato gwamnan yankin ya ce an harbe alkalin har lahira a jiya alhamis a cikin ofishinsa 'yan sanda sun ce jami'in dan sandan ya bude wuta ne biyu bayan wata gardama da ta tashi 'yan sandan jihar sun ce an yi wa alkalin gundumar kevin mullins harbin bindiga da dama a harin kuma nan take ya mutu a wurin. To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma can da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan dukkan abubuwan da ya shafe ku a inda kuke zaune. amma kafin nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da kuma julie gresham wacce ta shirya ta bada umarni baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wasalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin na matasa.